a cewa tambaya nawa za a nace shi ma kabiru ne zai ba da instruction na eh, mai tambaya ce assalamu alaikum mana a wata takawarka talabishin kaci inda inda ke masallacin da ke mai rati idan wani wani ya zo ya babu kuma kuma ni ne? ni ne kuma ba kama? ta sana kolin da muke kama da kusan sati uku da suka wuce an sa wannan fatawa na yi mamaki yadda mutane suka ta tambaya a kanta da alama ilimi ne sabo a wajensu akwai hadisin da tirmidhi ya rawaito cewa wala ya ala sultani illa bi izini yawa so hadisin abin da yake nufi shine duk masallacin da yake da limami rati to bai halatta a yi sallah kafin limamin ya zo ba sai dai shi ya ba da izini saboda haka duk waɗanda suka yi sallah a masallacin da yake da limani rasibi kafin ya zo ba su da sallah suka sallah ke ka ji ma nura ma ya yi salati ga da alama hadisu sabo kuma hadisi ne mu mun karanta sama da shekara ashirin a karatun da ta ahmad a biyu ke a tirmidhi dukkan mu tafi madina allah muka yi wannan hadisi a sunan tirmidhi sama da shekara ashirin tun wajen 99 2000 su haka yake amma da alama hadisin ba a san shi ba su haka shi ne ka'ida kana tuna yadda muka yi dazu ko da muka zo za mu lasa na ce akwai rasibi a masallacin na haka ce ya fito ba za mu yi sallah ba shi da masallacin gurin shakatawa ne So wannan ka'ida ce wacce musulunci ya fito da ita ba don wani abu ba illa saboda tabbatar da maslaha a tsakanin mutane saboda lokacin da zai zamanto cewa an yi sallah a masallacin da limami akwai limami ratibi to akwai alamar cewa an raina limamin ko kuma za a zuban masa da mutunci to shi sa musulunci ya hana yin sallah a gurin da yake da limami ratibi dole sai idan limamin ne ya ba da izini wanda shi ne ka'ida kuma a wajen malamai da yawa duk wanda ya bai da sallah so shi yasa yanzu ka gane ko so shi yasa idan akwai a masallaci akwai lokaci cewa ga lokacin ta da sallah ga lokacin ga lokacin ƙudurin liman kawai mu masallacinmu da muke a da nake limanci minti uku ne munci uku ne in liman bai zo ba za a tada sallah su wannan kuma ka'ida ce ke tabbatar da maslaha ta shari'a kamar yadda musulunci ya hana ciniki a kan cinikin dan uwanka musulmi da sauran irin waɗannan abubuwa duka an yi ne domin a tunkuɗa saɓani a tsakanin musulmi allah shi ne mafi sai yanzu ka gane mutane da yawa sun yi tambaya akan wannan saboda da suka gani sun yi mamaki saboda ba saba da shi ba mun je jega muna muna lacca a kan kasuwanci a kan kasuwanci to sai muka kawo magana a kan cewa bai halatta ka ce abu ka siyar a gurin ba kaga akwai wanda gaba ɗaya kasuwancin su ma a haka yake irin masu zai da dabbobi da masu da barkono sai wani cikin jagororin izala sai ce malam wannan karatun ba ɗan sauƙi sauƙi da ra'a samu sai na ce masa ai yadda ka ji karatun nan haka yi can da kanshi sai ya numfasa sai ce ka amma kuma malam na fa taɓa ganin wani abu a garin jigaɗin nan ya ce wani ya je ya sau kaya daga kudu da ya sau kaya daga kudu ya siyarwa da wani yana gurin shi wanda aka wa shi ma ya siyarwa da wani kuma ribar da ya samu ta fi tashi yawa sai ya zauna yana ta rusa kuka saboda ya za a ce shi ya je ya siyo kaya daga kudu ya wahala ga wani aminci ɗaya kuma ya samu ribar da sama da wacce ya samu da ya gama faɗan wannan labarin sai na ce wannan abin da ka gani shine dalilin da ya shari'a ta hana cinikayya sai shiru su shi ma wannan ne dalilin afuwa a kan dai wannan tambayar to misali a mu ne ma mu mun zo masallaci misali ba masallacin da muke da masallaci eh sai suka nuna wani kawai ya jagora ba su da sallah to wai mu da muka zo din kudin ba ku da sallah ai ne ai ka gane ko ka'ida ce ka'ida ce ta malaman usul kana ji ko kana ji ko malam wannan fatuwar na fahimci mutane da yawa ba san hadisin nan ba har kuma malamai saboda da aka kalli shirin ni ban ma an san shirin ba a suna tv sai ta hanyar wannan tunda wannan shirin shirin da suna tv muhammad da muke yi da su saboda wani lokacin na kan yi na wata shida a lokaci guda zan yi na wata shida aika muku da shi so ni ban san wanne suke sawa ba to wani lokacin na kan yi na shekara ma a wani yanki ba da gidajen jibin da ake sa karatu na sun kai wajen kuɗa haka so wani na kan yi kantin na kwana uku sai mutu shirin shekara so ni wani shirin ma mutane sun ce sun gani na mamanta na yi to saboda haka shi ma wannan din mun yi karatu da yawa muka ajiye to sai da daga tambayoyin mutane na gane an sa shirin so matsalar shi ne a ƙa'idar shari'a shi ne annahu ya tsabil tsakar wannan ƙa'ida ce ta malaman usul tunda annabi ya ce kar ka sanya kada ka yi limanci a inda yake da limani rafi sai da izininsa ya nuna in kai ma ba sallah amma masallacin kasuwa da masallacin tasha inda yake kawai duk wanda ya zo liman ne shi wannan ba zai kan wannan hukunci alaikum eh an da ai sallah lokacin da dogo ne ka ga lokacin da aka isra'i da iraji ba da nan sallallahu alaihi wasallam ya dawo ai mala'ika jibrilu da ya sauko daga sama ranar farko ya yi masa sallah a zahar lokacin da rana ce zawaye. rana ta biyu kuma sai ya masa sallar azhar lokacin da inuwar mutum ta kai daidai da tsawonsa sallar la'asar a rana ta farko ya masa lokacin da inuwar mutum ta kai daidai da tsawonsa rana ta biyu kuma lokacin da inuwar mutum ta ninka tsawonsa sai ya ce alwaktu ma bai na hazai so yanzu duk wanda ya sallah ta azahar tsakanin zawali zuwa dab da rana za ta tsawo shi ma ya sallah a lokaci so hadisin da ka faɗa in ya inganta bai saba da wannan maganar ba kila ga fahimta shi ne mutane yawanci suna da gaggawa akwai wani matsalaci da na gani aka zo irin lokacin hadari ne aka yi da aka yi hadari sai limamin ya ce shi gaskiya ba za a haɗa sallah da hadari ba sai wani ya tura liman ɗin sai aka yi a appointing ɗin wani <laughs> sai ya haɗa kuma ba su da sallah ana ma yi a kasi da ko yawa to ka gani to kawai sai suka tun kuɗa limamu sai aka yi akwai sun sabon liman sai ya haɗa mu shi sa Allah ce wa inna hala kabiratun ka ga ma'ana wa inna hala kabiratun shine wa inna hala sakilatun ma'ana tana da nauyi ba wai tana da girma ba tana da nauyi ko suna ɗaukar sallah kawai a matsayin kaya bara a yi sauƙi ta shi yasa aka ai shi ne illa jibin ne ai mun gama babbai mun gama ai shi yasa muka ce sai da izinin ka shi yasa an na kama sani da masallacin mu mun ci uku ne so daga zarar mun ci uku ta wuce ni ko ban zo ba zan ni ma dai zama mamu akwai lokutan da ya faru da ni haka sai dai in zama mamu akwai ina ga bai wuce bai wuce sati biyu ba ma na yi na makara din minti uku an ta da kabbara wani ya hau shimfiɗa ta sai ya hango sai ya yi baya amma ta wata da kabbara to ko kada ya ci gaba mai yi laifi ba tunda minti ukun da aka sa ta yi amma shi dai ya yi baya da kansa ya an gama ta da kabbara zai zai yi kabbar harama sai ya hange ne zan shigo sai ya dawo sau so kaga in akwai ka'ida babu laifi amma da irin yadda mutane suke yi kai ba wai wannan ba ko da zuwa kai masallacin ba lokacin ba ba kana da uzuri ne za ka tafi ba za ka yi sallah ba sai dai ka fita ka je kai a wani wajen da ba amma ba a masallacin ba kuma yadda na gaya muku in kuka fahimci manufar shari'a na hana wannan ɗin za ku fahimta misali da sani kuma sai yanzu ya bayyana to wancan lokacin tun da ba a sani ba ba abuwa jama'a ni abin da nake so da tambaya akan wannan su waɗanda su sai suka zo a lokacin masu wannan masallaci ba su ma yi niyyar yin sallah ba sai da akwai ba ke ƙarfi su kuma suna su su yi sallah a wannan masallaci sai su kai kafin sallah ba su mai kuma na kira wa kafin yanzu su kamar masu ƙasar kuma lokacin sallafi shi kama lokacin sallafi ba za su yi misali ya zo ba a zare a kai shi na asar ba ta shiga ba zai ke fara takasarar shi amma lokacin sallar ya shiga a sai da ka fito wani wajen ke kasar kuma yawwa wato yadda na gaya abin da na gaya muku ɗazu shi ne idan ka fahimci hikimar shari'a na duba maslaha da tunkuɗa cuta da tunkuɗa saɓani a tsakanin al'umma idan ka fahimci cewa shi ne hikimar da ta sa aka hana haka to wannan zai sa abin ya zama very kiliya a wajenka amma idan baka fahimci hikima ba to wannan yana daga cikin dalilan da zai sa ka wahala wajen fahimta a gombe bara mun yi lasta sai muka yi magana a kan bai umarai su ka ce da abin da baka mallaka ba haramun wani ɗan kasuwa yana kusa da ni ya ce mun ƙara mai mai tashi a zaton shi mara kalluwa ne saboda shi shi wata wata bai taɓa jin labarin wannan labarin ba wala shi ya yi zaton na yi sa'awu ne saboda haka sai ya ce mun ƙara maimaita abin da na faɗa sai na maimaita ya ji kuma na ƙara maimaita daidai ya sama mai saboda shi aslan bai taɓa jin labarin wai yanzu an zo neman kai a wajen ka baka da shi ka siyar daga baya ka so ka siyar ba shi bai taɓa jin wannan labarin ba su akwai abubuwa da yawa na shari'a wanda muna da bukatar gaskiya ta taɓo su duk da dai shi gaskiya ɓangaren abin da yake da alaƙa da kasuwanci yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da wahala su wannan yana daga cikin dalilan da ya sa malamai ma da yawa ba sa karantar da shi duka za su kawo hukunci ɗaya ne sula limamai na ɗaya da na biyu da na uku ɗin duk wanda baya na in ɗaya yana na ya danganta ne duk kawai yana da alaƙa da izini idan an tsara an ce in ba wannan wannan zai in ba wannan wannan zai ba matsala za su iya tayar to Allah ya ƙara cewa tambayar ƙarshe na mata ina yin kasar da to na zo na samu a yi raka a yi raka a shirin eh. amma ya samu kuke da to idan muka kawo guda biyu din nan sai sai fata yin dawa sai kake da matsayin kasar da a'a shi ne kasaro ko daga farko ya samu shi ne kasaro inda ya bu mai cikawa to wajibi ne ya cika so ko da ma raka uku ka samu dole ka tashi tsaro raka ɗaya ila ka gani Allah ya ba mu cewa ina godiya da haɗin kan da kuka ba mu Allah ya sanya mana albarka Allah ya maimaita mana irin wannan haɗuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi